يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finna bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin uh, ranar lahadi ne da takwas ga watan bulhijja hijira annabi shekara dubu ɗaya da ala hudu da talatin da tara daidai da tara ga watan september shekarar miladiya ta sha 2018 Allah cikin ikonsa kuma yadda ne gabatarwa ya fada ah, an kwana biyu daga sa'ad da ya nemi da in zo nan don na gabatar da tattaunawa ko tunatarwa ko nasiha ga 'yan uwa ɗalibai waɗanda suke a wannan makaranta mai albarka Allah cikin ikonsa ban samu hali ba sai a yanzu da fatan Allah ya sa hakan ya zama shi ne alkhari an nemi na tattauna a kan matashiya ta hassada da illolinta amma kamar yadda ya faɗi har ila yau na nemi cewa ba zan yi magana kai tsaye a kan wannan matashiya ba don kai ya zama kamar maimaici a kan wata irin wannan matashiyar da muka taɓa gabatarwa a wani waje a baya wanda suke bukatar irin wannan tattaunawa sa iya samun a rikodin da aka yi a wancan lokaci ina ganin ya wadatar gara mu sake matashiya ina so ne magana a tattakaice akan mutuncin malami yadda ake daraja malami ganin kasancewar a wannan zamani da muke rayuwa akwai halaye da ɗabi'u da suka yawaita a cikin mu ɗalibai mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu wajen cin zarafin malamanmu da neman bin ba'asin rayuwarsu da yi musu ƙage da sharri da fatan Allah ya sa su shiga cikin wata matsala mu ko mai dariya a wannan muguwar ɗabi'a ce da ta yada a cikin mutane Allah ka tsare Allah Allah ake a ji malami ya shiga cikin wata matsala a tattalin arziki ko rayuwa ko mutuncinsa ko ya samu wani tasgaro a addininsa ko an kama shi da wani laifi ko kuskure shi kenan mutane sun samu abin faɗi tun daga bakunansu da wuraren firarrakinsu har kuma su ɗauki wannan a zance zuwa tashoshin eh, sadarwa na zamani ɗin waɗanda suke da sauri ne ban mamaki wajen yaɗa maganganu Allah ta kare kamar ka ce wato shi malami ya wayi gari ya zama karan bara ga mutane shi kan ba shi da wani uzuri ba shi da mutuncin da za a iya kare masa ganin haka na ga dacewar mu tattauna a tattakaice akan wannan mas'ala da farko za mu kokari mu san me ake nufi da aka ce wani malami ne ya ake mutum ya zama malamin wani sannan ta yaya ake samun alaka tsakanin ɗalibai da malamai sannan menene dalilai a cikin shari'a a tattakaice daga alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi da kuma waƙi'in rayuwarmu wanda suke da cewa malami babban mutum ne a cikin al'umma sannan menene na dubban hulɗa da malamai da kuma dalilai akan haramci ko rashin kyautawar cin mutuncinsu da kuma abin da ke biyo baya dangane da wanda ya samu kanshi a cikin halin cin zarafin malamai menene sakamakon da zai samu kanshi a ciki ina so kuma na mana ishara zuwa ga wasu littattafai wanda suke koyar da ladabin hulɗa tsakanin ɗalibi da malami Allah ka samu dace abu na farko shine zan fara yin matashiya da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda manzon Allah yake cewa أكثر حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فمن أخذه أخذ بحظ واحد wannan shine doron matanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama wanda Abu Dawuda da tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah wato al-a'immatul arba'a kenan suka fitar da shi a cikin da su a sunan da limamu Abu abdullahi alhakimin nai saburi a cikin al-Mustadrak da al Abu hakim Ibn Hibban al-Busti a cikin littafin sa sahih wannan hadisi ne tabbatacce dukkanin su sun ruwaito shi ta hanyoyi da dama yana tikewa akan sahabi Abu Darda radiyallahu anhu ma'ana hadisin a taƙaice shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wanda duk ya shiga wani tafarki ko wata hanya ta neman ilimi wannan ya shiga ɗaya daga cikin hanyoyin neman aljanna hanyar neman ilimi idan mutum ya zama ɗalibi ne mai neman ilimin addini ya shiga ɗaya daga cikin hanyoyin neman aljanna ne Allah ka samu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kuma lalle mala'iku suna lallaba fukafukansu akan dalibi mai neman ilimin addini saboda yarda da suke yi da abin da yake abin da yake na neman ilimi abin yarda ne kuma gabaki ɗaya halittun da ke sama da ƙasa suna neman gafa ga malami suna roƙon Allah ya gafarta wa masanin addini har da ma kifaye waɗanda ke cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa darajar malami akan sauran mutane kamar darajar farin wata ne idan ya fito a daren sha uku da sha hudu da sha biyar akan sauran taurari mun ga idan farin wata ya fito babu taurarin da ba a gani kuma to haka darajar malami take akan sauran mutane manzo Allah ya ci gaba da cewa kuma shi malami to magajin annabi ne ko ba hushe ma ya kance malami magadan annabawa Malami magada annabawa kuma su annabawa ba su bar wa mutane gadon komai na kuɗi ba a sun bar gadon ilimi ilimin da Allah ya aiko su da shi na sanar da mutane su kuma malamai su ne waɗannan magadan da ke gadon wannan kayan alherin na annabawa sai manzo Allah yake cewa wanda biye riko da wannan kayan gado na annabawa to hakika yayi ruko da abu mai girma yayi ruƙo da rabo mai tsoka kamar yadda misali a rayuwa ne idan mutum aka ce mahaifinsa babban attajiri ne ya mutu ya bar dukiya mai yawa a dukkaninmu da zarar an cewa ne an mutu amma mai dukiya za mu ga cewa ya samu rabo mai tsoka wannan a duniya kenan to ballantana kuma a haka ta addini wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa al'amarin wato malamai a cikin mutane ba abu ne eh, ƙarami ba kun ji irin darajojin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafo gari tun daga kasancewar cewa tafarkin ilimi tafarki ne na tsira da samun aljanna sannan ah, in ma yana yin wani laifuka dukkanin halittun Allah suna nema mishi gafara sannan kuma yana wakilta annabawa ne yana gadan annabawa ne sannan rabo ne mai tsoka da kuma kwatanci da ya yi tsakanin sauran mutane da malami kamar tsakanin hasken taurari ne da hasken farin wata dukkanin mu san bambancin da ke tsakankanin a bayan wannan matashiya sun sai matsaya mai tunanin to wane ne malamin ka ya za a ce wane ya zama malamin ko malamin ko malamin mutum yana iya zama malami ne ga wani idan ya taɓa koya mushi wani abu komin karancinsa da ya shafi addini tun daga ta da baki na bayi diba alifin ba'u ko alulan jaye ko koyan karatun sallah ko koyan karatun ta da ikama ko duk wani abu da ke da alaka da addini na nesa ko na kusa duk wanda ya taba koya miki harafi kwaya daya to yana da falalar shi malamin ki yana da falalar shi malamin ka ne sawa'un ya koya maka ne sanda kake dan kankani kake koyan karatu na matakin farko ko ko bayan ka girma ne da girmanka da da karamarka da darajarka da balagarka da da hankalinka kana da ma wani ilimi da ya gabata wannan karantarwa ta faru kai tsaye ne ido da ido ko kuwa ba ido da ido ba akwai wani shamaki tsakankaninku kamar a wannan zamani da muka samu shi gaban fasaha ta zamani malamai suna yawan daukan rakodi rakoda na karatukansu a hanyoyi mabambanta na zamani wannan karatuka ana yada su a wurare da dama a gidajen talabijin irin su sunna tv misal wace ce ga suna kuma ana daukan su a fayafaye na bidiyo wanda ake iya sawa a kalla ko cd ko faifai na murya wato audio akan mp3 da makamantarsu to duk ma sun yi wannan recording ne saboda wanda baya nan a san da ake yi live idan karatun ya kai gare shi shi ma ya saurara zai amfana kuma su da dama ma za mu lura cewa masu saurare daga baya suna fin amfanuwa fiye da wanda ya saurara kai tsaye kamar da mazala yake cewa ruba mu muballagin au'a min sami'in to da dama wanda za a kai wa labari sai ya fi riƙewa fiye da wanda ya ji kunne da baka duk waɗannan ma da kike sauraron su da ki taɓa ganin su ido da ido ba amma kina bin karatukansu su ko kana bin karatun su a a rediyo ko a tv ko ana sawa a memory ko a saka a cd ko wani ne duka waɗannan masu zama malaman mutum domin sun koyar da shi kai tsaye ko ba kai tsaye ba sannan wanda aka yi mishi tambaya malami mai bada fatawa wanda za a mai tambaya ala gafarta mala na hukuncin kaza ya bayar da amsa shi ma ya koyar da kai shi ma ya zama malamin ka malamin da ya koyar da malamin ka shi ma malamin ka kamar yadda kaka shi ma uba ne ina fata mun fahimta wato mahaifinka mahaifinka ne sannan mahaifin mahaifinka a sharanta shi ma mahaifinka ne to haka dai haka dai za mu ga cewa akwai hanyoyi da dama da wani zai iya zama malaminka amma duka da yana komawa ne zuwa ga inda ya koya maka wani abu da ka faru da shi sawa'un wannan abun da can ka san shi ko ko baka san shi ba sai yanzu amma kuma kowane malami da gwargwadon kusancin ka da shi da gwargwadon yadda kuka samu dadewar lokaci ko karancin lokaci da gwargwadon da zaka saba da shi da gwargwadon da zaka kare da shi da gwargwadon yadda zaka ci moriyarsa kamar yadda misali idan muka dauka a gida ne guda daya wani an haife shi a gidan shekara talatin da suka wuce wani kuma an haife shi shekara biyu sai ne gidan ya kwanta ya rasu kaga aka zo maganar gado duka gadon su yi daya ya su na yayan gida amma idan ana so a ba da labarin sanin mai gidan fa to wancan da ya shekara talatin da shi dole zai fi sanin shi da wannan da ya shekara biyu da shi kawai ko amma dukan sunan su yaya ba su da bambanci a wajen dangantaka su da mai gidan to haka dukka dangantaka take tsakanin malami da ɗalibi ba bambanci tsakanin wanda ya ji harafi kwaya ɗaya da wanda ya shekara ashirin yana jin karatun malamin ta fuskar cewa kowa tsakanin shi da malamin dangantakar malami na tsari amma za ta bambanci ta fuskar sabo da ta fuskar sanin juna kamar yadda muka ga a aikace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sa ɗaliban shi amma a ciki akwai wanda suka musulunta tan farko irin sa bakar su Umar kuma suka zama da shi har ya mutu akwai wanda suka musulunta suka zo shekarar ƙarshe kawai ta musuluncinsa akwai wanda suka zo kwana uku hudu biyar suka tattauna da shi suka koma garuruwansu kaga sanin sirrin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihinsa da sanin iliminsa ba zai yi daidai da kankanin ba da haka wannan ita ce hanyar da ake samun mutum ya zama malamin ka to a wannan bigiran ya kamata mu bayyana cewa ko ba karatun addini mutum ya koya maka ba to malamin ka ne shi wato ko da karatun zamani ko karatun sana'a dan kamar yadda ibnu abdul barri namari rahmatullahi alayhi ke ambata cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi yace ilimi kala uku ne akwai ilimin lahira akwai ilimin duniya akwai ilimin sana'a ilimin lahira shine wanda zai sanar da kai Allah da tauhidi da bautar Allah da sauran abin da ke da alaka da yadda za a yi a lahira ilimin duniya shi ne abin da ke da alaka da zamantakewar duniya kasuwanci auratayya da yaƙi zaman lafiya yadda ake tsara birane sanin sirrin sama ko ƙasa ko ruwa ko ƙere-ƙere da makamancinsu duk waɗannan ilmomin duniya ne ana yin su ne don a gyara duniya su injiniya ne su lauya ne su likita ne duk waɗannan su ma masana ne ma masanan duniya ne da abubuwan da suke ya shafi yadda za a gyara duniya sana ko kuma ilmomin sana'a wanda ya shafi abubuwan da mutane suke gudanarwa kama a ce ilimin sanin yadda ake noma sanin yadda ake ciwo sanin yadda ake abin nan abubuwan da suke da alaka da sauran sana'o'in rayuwar mutane za ka kowace sana'a ana kowane ilimi ana ba shi daraja ne gwargwadon amfani shi a cikin mutane to babu abin da ya kai amfanin ilimin lahira domin duk abin da yake a duniya ana yi ne don an tsira a lahira manzo Allah sallallahu Salama haka ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari na wannan mutum da ya zo ya tara ana sallah ana doguwar sallah a anguwarsu da mu'azu ɗan jabal yake yake musu sallah doguwa to kisa ce doguwa zan takaita mana ita dan kai kan abin da yake so ne kafa hujja da shi a ciki wannan mutumin da ya dogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi da kai sallaka takaitacciya me ka faɗa a ciki yace na na na roki Allah ne ya gafarta mini ya sa na aljanna kada ya sa na auta ce dan ba zan iya doguwar addu'ar da kake yi ba da kai da mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yake cewa to ai ma dukkan addu'ar da muke abin da muke ne mai Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu aljanna kai ya sa mu auta wannan shine asalin abin da ya fi kome muhimmanci to da haka duk ilimin da ke da alaƙa da sanya mutum a kan tarbiyya irin wannan ya fi kowanne muhimmanci to haka nan kuma dai za a yi ta duba muhimmanci da muhimmanci kowanne gwargwadon muhimmanci kamar da kika san idan za ki yi abinci a gida akwai abin da a cikin abincin nan yana da muhimmanci na farko wani kuma muhimmancin shi na biyu ne wani kuma na uku asalin masarar da za a yi tuwon tafi naman miya muhimmanci ko watakila shi kuma a naman miya muhimmanci shi kuma ya fi na kori misali watakila ku da kuka sai da kuke yin kayo su haka yake a lissafin a muhimmancin ilmomi din da haka za mu ba da ƙarfin bayanin mu a kan darajar malaman addini musamman saboda su ne wannan matsala take shafa kai tsaye malaman boko ba sa samun reni daga ɗalibansu saboda kamar da qur'ani ya mana baki kalla basribuna al'ajila wa tadruna al'akhirah aw rajul kuma wata wa tadruna wara'ahu yawman 'azima muna son duniya muna mantawa da lahira kuma muna manta wata rana mai girma a bayan duniya to duk abin da ake ganin amfanin shi nan kusa to ba a ba wata da amfanin shi da yanzu yanzu nan wani ya yi boko an gaya yaran babban mutum wane ya boko an gaya zama babban lauya wane ya boko an gaya zama injiniya wane ya yi boko an gaya zama gwamna to an san boko yana da amfani da aka ba wanda yake rena boko ba aka bane da aka duk malamin boko ana girmama shi inda aka je ko da bayan an gama makarantar ba za a ba shi girma ba amma san ke karatun za a girmama shi saboda yana da wani abu da ake nema ku duba ku ga irin girman da ake bai wa likita mutane suna girmama likita fiye da Allah idan likita ya ce a yi abu ba wanda yake kaucewa ba haka bane in ya ce yau ki bar shan gishiri ki daina cin naman a saniya ki daina bacci sai kin sha kwaya guda kaza ba za ki kara karewa nan dokar ba amma dokokin Allah guda na ake karewa za a ce likita ya ce ka kaza ne za ki ba shi wannan muhimmancin saboda duniya ya sani kuma ana ganin da gaske ne yana da muhimmanci wajen jin daɗin rayuwar duniya Allah ta tsare ba Allah cewa kar a girmama likita bane amma ina kwatanci ne da za a gani. su kuma malaman addini sai suka waye gari suna cikin ah, halin haulai suna cikin tasgaro ba su da wanda yake wakiltar su ba su da murya ba su da komai sai dai a bar su cikin ah, kunci da raini in ma an gansu sun samu wani abu to za a yi ta zargin ya haka suka samu an ga malami da wata kyakkyawar mota ya ce ina ya samu kuɗi in malami ya ce zai yi wata harka sai a ce a bai kamata kai malami kana yin ta ba kuma su sauran suna yi na ce malam har da ku misali ko to sai zama ba su da wannan kimar da ake ba sauran mutane shi ta za mu karkata zuwa ga bayani a su wannan rayuwar da muke ganin ta ya yi masu albarka kuma da Allah ya ambata yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da mu daga cikin cikin mahaifar iyayenmu ba mu san komai ba haka kowa ya zo duniya tsan tsajariyar jahi bai san komai ba abubuwa uku suke sa ya san rayuwa na farko ita kanta rayuwar makaranta ce za ta koya mishi yadda ake yin sannan abu na biyu zai kuma koyi abu daga malaman shi wanda malaman shi na farko ita ce mahaifiyarsa har zuwa malamai nawa sannan zai kuma koyi wasu abubuwa daga littattafai idan ya iya karatu kun ga ita kanta rayuwa a matsayinta na makaranta da kuma littafai da muke karantawa mu samu ilimi ba sa iya shirkar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya sai in an dace kawai sai in an yi dace kuma haka mazala yake cewa cikin hadisi ingantacce na bukari da muslim kullu mauludin yuladu ala al-fitra wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani kowane ɗa ana haifin shi akan lafiyayyar ɗabi'a ta karɓar gaskiya amma iyayen shi na iya karkatar da shi sa shi a wani tafarki mummuna iyayen shi sun yi rayuwar nan tashi da sauran al'umma da suke kewaye da shi shi ko littafi ba kowane ne yake ɗauke da alkhairi ba ƙur'ani ne kawai ke ɗauke da alkhairi zalla amma kowane zafi ana iya samun kuskure a cikin shi to malami shi zai gaya maka me daidai me kuskure me daidai me kuskure kamar mota ce mota ita ce ɗaukar mutane ta kai su wani gari amma zai yi wata kai su da kanta sai da direba to direba din nan shine malami zai kai ka tudun mun tsira zai gaya maka abin da zai amfane ka ko da shi zai cutu zai gaya maka da haka muhimmancin malami a rayuwar yan adam abu ne wanda ba zai yi a karanta shi ba don haka larabawa suke kallon malami mutane suke kallon malami a matsayin uba na addini kamar yadda yake da uba na rayuwa yana da uba na addini kamar yadda misali za a ga mutum a sana'ar shi yana da wani uban gida wanda yake gaba ko ya koya mishi sana'ar ko ya sa shi a kan turba malami shi kuma shine gaban ka na addini yana da kyau tun farko mai matashiya akan cewa malami ba annabi bane ba ma'asumi bane dan adam ne kamar kowa da da abin da aka ce wa kowa dan adam da yana da wasu ɗabi'u da suke labin kashi daga suke akwai kuskure akwai ganganci akwai ruɗin shaidan akwai ƙarancin ilimi akwai abubuwa da dama da suke iya tasiri gare shi ya aikata wani abin da ba haka ake tsammanin ya aikata ba ya kamata mu riƙe wannan a cikin ƙwaƙwalwar mutum farko wannan ke dangane da falalar malami a cikin addini wannan abu ne da yake sananne ga duk wani wanda yake da basira lafiyayya duk wanda yake da hankali lafiyayya san malami ba karamin mutum bane alkur'ani mai girma ya zo da bayanai mabambanta wanda suke nuni zuwa ga darajar malamai za mu ishara zuwa ga wasu su a takaice abu na farko a faɗin Allah da yake cewa yarfa'u Allahu allazina amanu wal ladina utul ilma darajat a cikin sautin mujadala Allah yana ɗaukaka masu imani da wanda suke masu ilimi mataki-mataki wato wannan yana nuni zuwa ga cewa masu ilimi suna da mataki na musamman da Allah yake ba su na ɗaukaka fiye da sauran mutane a cikin al'imrana Allah yake cewa shahidan mahu, annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah yake shi da kanshi Allah ya shaida cewa babu abin bautawa da cancanta daga gaskiya sai shi kadai haka nan mala'iku ma sun shaida cewa Allah shi kadai ne abin bauta Allah ya ce sai kuma malamai su ne suke shaidawa haida yau ma'ana Allah da kanshi da mala'iku da malamai su ne waɗanda suka shaida cewa Allah ɗaya ne sauran mutane fa sai in sun ji daga bakin malamai wannan yana nuni zuwa ga darajar malamai wajen sanin Allah haka Allah yake faɗa a cikin ah, suratul ah, zumar da yake cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كتنبيس كان جنن زي يو أشي ما سئلني دا جاهلي أشي سئلن سدايا لو أن سكا فكر هل أنا دا ما أنا تنبيا كين وسكما سنا جنن هل أنا دا ما أنا واتو شي وآآني ma'ananta ma ya sauyi ba za su daidaita ba kamar yadda koda tambaya akwai tambayar da in kai mutum ba amsa kake nema ba kana ce mishi abin ba haka bane idan kika faɗi magana sai aka ce kai wace sai kika ce ƙarya nake niki kina nufin ba ƙarya nake ba kenan ko kin ga tambaya ce amma da ma'anar inkari to haka nan ma kamar Allah yana cewa ne masu ilimi ba za su iya da marasa ilimi haka a wani waje har ila Allah yake cewa fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun a cikin suratul naml kenan ah, an na'am nan ko raha ɗayan biyu fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi mazowa ilimi duk abin da ba sani ba ku tambayi wanda suka sani kamar yadda bawashi ke cewa matambayi baya bata a cikin an kabutu kuma Allah yake cewa ma ya aqiluha wa tilka amsal nadribuha lin nasi wa ma ya aqiluha illa al alimun Allah yake dukkanin misalai da sunan birtik Allah yana buga misali a Qur'ani misali iri daban-daban ya misalta kaza ya misalta kaza ga sunan Qur'ani cike da misalai amma sai Allah yake cewa wanda yake fahimta abinda Allah yake nufi da misalan nan Allah yake idan alimi sai malamai sauran mutane ba sa fahimta me Allah yake nufi wannan kada ya ishi malamai daraja cewa Allah ya ba da shaida akan cewa su suke fahimtar magana haka a dai cikin ita wannan sura Allah yake cewa bal huwa ayatun bayyinat fi sudurin ladina utul ilm cikin an kabuta ila yau cewa ai shi alqur'ani ayoyi ne masu bayani dalla dalla waɗanda Allah ya zanka masu a cikin kirazan waɗanda aka baiwa ne wannan ma shaida ce akan cewa malamai masana alqur'ani da sauran imamu addini su ne suke rike da kambun ilimin addinin Allah Allah ya ce kuma a cikin fatir inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa Allah ya ce su ne malamai Allah ka samu a cikin masu tsoron Allah waɗannan a take take nan kwarai da gaske dan ba na so na tsawaita taɗin ta yadda za a manta asalin matashiya kamar Qur'ani cike yake da bayanai masu kama da waɗannan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma akwai hadisan da suka zo da dama waɗanda suke nuni zuwa ga daraja da kimar malamai masana addinin Allah kamar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin Musnad da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra tashi shi ma ya fitar haka Imam Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi da manzon Allah yake cewa inna Allah la يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا الله يكشي من ذلك الله يكلم أمين يكي شواء في حديث الله بازي كرئي إلمي دقى متعني انتزاعا كوي mutum أشيد ce da iliminsa سيئا komai sai يا wayi الله duka ya kamar yadda misali kike komatin memory din ki zama abin da yake ciki yanzu babu Allah baya haka malamin ya tashi ya zama jahili Allah bai haka amma Allah zai kwashe ilimi daga cikin al'umma ta hanyar mutuwar malamai duk sanda wani malami ya mutu sai zama babu makwafinsa sai ya bar wani gidi da haka ana musu ɗauki ɗaiɗai mutuwa na musu ɗauki ɗaiɗai har a waye gari sun ƙare babu malamai sai mutane su riƙi jahilai a matsayin malamai ta daura jahilai a kujeran malamai manzala ta yake cewa waɗannan jahilai sai a dinga tambayar su dan su yi bayani akan addini tunda ba su sani ba suna kan bata kenan kuma sai su gaya mutane wannan jahilci sai su batar da mutane wannan yana nuna haɗarin da al'umma suke ciki a lokacin da babu malamai a cikin su cewa za su zama a hannun jahilai ke zai zama makahu na jan makahu Allah ka tsare a cikin wani hadisi ya ila yau wanda al bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake cewa man bihi khairan ya fi din wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini sai ba shi ilimi na sanin addini wannan yana zuwa ga wanda za a gan shi da ilimi wannan alama ce akan Allah ya nufe shi da alkhairi Allah ta samu dace akwai hadisi shahararre wanda al bukhari ya fitar da shi da Muslim manzo Allah yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wanda bi yayi gaba da masoyina to ina cewa wannan mutumin ya fito mai fada ni da shi inda Allah hadisi ne kursi al-imamu ash-shafi'i ya fasara ma'anarsa kamar yadda al-imamu al-khatib al-baghdadi ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna al-faqih wal mutafaqqih yace shafi'i ya bada labarin cewa wannan hadisin yana magana ne akan malamai masoya Allah ɗin nan da Allah yake cewa za ka yi faɗa da shi idan ka yi gaba da su sune malamai masana addini in ji al'imamu Muhammad bin Idris a shafi'i rahmatullahi alaihi haka a cikin hadisin da al'imamu bai ya fitar da shi da al'imamu hafiz ibn abdulbarin namari a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli. Allah yake cewa sallallahu يحمل هذا العلم من كل خلف عدول kowane al'umma kowane generation kowane zamani za'a samu mutanen kirkin ciki zasu zama su suke rike da ilimin addinin musulunci wannan shaida ce akan cewa malaman kowane zamani suna daga cikin lissafin mutanen kirkin zamani kuma su mabiya ne wato ga mutanen kirkin zamanin da suka shuɗe a cikin sun zama cikin karafka waɗanda Allah yake cewa kenan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wanda duk suka zo daga baya suna cewa Allah ka mana gafara da mu da ƴan uwanmu da suka rigaye mu a cikin imani waɗannan hadisai kamar nuni ne kawai a ƙanƙani game da ɗaruruwan hadisai wanda suke magana akan daraja da falalan malamai wannan muka buɗe shi ne mai zaman kansa na tsammanin waɗannan nassoshin na ƙwararri da hadisi sun isa su gaya mana falalan malamai kuma dama mu musulmai mu mu'ahal sunna zara an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce to ya ishe mu hujja ba mu buƙatar kuma magana wani waɗannan kaɗai sun isa su wakilci sauran nassoshin da suke bayani akan darajar malamai amma idan muka kalli rayuwa ita kanta ta isa ta gaya mana darajar A alal misali in muka ɗauki akasin malami shine jahil, ko akasin masani shine wanda bai sani ba in kalla ku kalmar jahili kalma ce mummuna mai nauyi kalma ce da har ana amfani da ita wajen zagin mutum kuma a duniya akwai daraja iri uku da Allah ya ba mutane daraja ɗayan abu uku ce ƙwar'ani ya yi ishara zuwa gare su kulla aqul lakum indi khaza'inul ardh ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك الله يتكى كثير مصر يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تسكوكين دنيا وتؤذي كيف ولا أقول لكم إني خزائن الأرض بعد ذلك تسكوكين دنيا بعد ذلك أكاونت لي nauyi ba ni da jari ba ni da kasuwanci in ba a tajiri ba wala a'lamul ghaiba ban san ilimin gairu ba wala aqul lakum inni mala kuma bana ce muku ni mala'ika ne ko ni ne sarauta ne ayin eh, fasara kun ga abu ukun nan su ne daraja da Allah yake wa mutane a duniya sarauta dukiya ilimi kuma fahimta waɗannan abubuwan guda uku za su ba mu fa'ida akan waɗayan abu ukun nan su ne darajar mutane a duniya da su ne ake ɗaga mutum ƙaba a ce wane basara ke kowane irin shugabanci yana sa a ga cewa ka fi sauran mutane daraja wani attajiri ne mai wadata wannan ma yana ka daraja fiye da sauran mutane wani mai ilimi wannan ma yana ka daraja fiye da sauran mutane ina jin babu wanda zai gane ne akan wani. kowa ya yadda haka duk inda ake nemo ta alfarma to ɗayan ukun nan su ne mutane masu alfarma idan aure ne aka zo nema ɗayan ukun nan shi ne kimar mutum idan wani mukami idan faɗa a ji ne idan bai wa mutum alfarma ne ko ɗaga masa ƙafa ko ɗaya ukun nan ke baka wannan darajar to da gaske mu kalla idan ka ce mutum talaka ba shi ne aka sun mai kuɗi ba baya jin haushi na san shi talaka ne ko ba zai ji haushi ba na ka ce mutum wato talaka da ma'anar wanda bai da kuɗi ko talaka da ma'anar wanda bai da shugabanci ba ka jin wani nauyi cewa ba eh daga sai ne ka sa haka mana idan yanzu mutum aka ce aka ce da shi honorable in ya san ba wani rubin zai ce a ba honorable ba shi da kanshi ba zai fara in da za ce mushi da alaji wannan bai da kotisi in ya san bai da kotisi ba zai jawo shi ba sai dai ga cewa bai kamata a aibata shi da rashin da rashin abin hannu ba ko amma da aka ce mutum jahili ba ko ya san bai da ilimi sai so a ce mai jayi in ka kira sunan mutum kawai gatsar ka ce mushi isiyaku sai ce haba ba za ka ce ma malam ba wato duk wanda bai da wani mukami sai a ce mushi malam ko ba ka bane malam malama ba wanda yake so a ce mai jayi eh to ko da ya an san mai karatu ba sai ai ai ai ba a ce mutum jahili ba haka bai bada amsa sai ka duba shekaru na yanzu wani ya ce mun jahili dan ni ban yi karatu ba amma kuma ya yarda a ce mai karata to wannan kariya ita gamar da darajar ilimi shine har wanda ba su da alaka da ilimi za su a kira su da sunan ilimi amma mutum bai so in shi ba mai kudi bane a kira shi da sunan mai kudi zai yarda ya amsa sunan cewa shi mara kudi zai yarda ya amsa sunan cewa shi mara arziki mara karauta kuma ba ya so ya amsa sunan shi jahili ma'ana sai kalmar jahili ta zama ita zagi ce kenan ba siffa ce da take nuna kawai wani hali ba uban mutane shine annabi adam alaihi salam da Allah ya tashi bashi daraja da tafi ta kowa har ta malaiku ne Allah ya ce bayan da ya halice shi Allah ya ce wa allama adaman asma a kulla sai Allah ya sanar shi da adamu sunaye gaba ɗaya sunaye duka abubuwan duniyar nan wannan ne ba shi daraja a akan mala'iku aka ce su tashi su mai sujuda aka ce su gaishe shi wannan ya ba shi ɗaukaka kuma wannan yake nuni zuwa ga 'ya'yan shi har duniya ta tashi idan suna neman ɗaukaka ta sun yi ilimi suna mata mangari gari annabi sallallahu salama da Allah ya tashi mushi wahayin farko wahayin farko ba a ce ayi sallah ba ba a ce ayi zakka ba ba a ce ayi azumi ba tukunna shi da aka fara da cewa اقرأ باسم ربك a خلق da karatu sannan a da mutanen makka suke ta korafi cewa su suna son su zama ujiza idan da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi annabi ne to kawo musu ujiza irin ta Musa ko ta Isa ko ta Ibrahim sai Allah ya ce ba wata ujiza da za a baku a wani mutum anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi Bin shirka aya ba cewa mun saukan maka da alƙur'ani alƙur'anin nan shi ne aya kawai shi kuma alƙur'ani littafin karatu ne shi ne asalin mu'ujizar manzo Allah tsari salma wata ta wanzu har zuwa yanzu da muke har kuma zuwa tashin alkiyama a wani mawaki yana cewa al'ilmu yarfa ubaitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baita al wal karam shi ilimi yana daga gidan da ba shi da fandisho shi kuma jahilci yana ruguza gida na daraja gida na girma a na tsammanin yan uwa masu albarka za su iya ci gaba da tunano a dalilai a cikin rayuwa waɗanda suke nuni zuwa ga falalar ilimi da falalar masu ilimi fiye da waɗannan da na ambata wannan na matashiya ne kafin mu kai ga asalin ƙabiyar ko kuma matashiyar magana ta fuskar na duk da ake so ɗalibi ya lazumta wajen mu'amala da malamansa suna da yawa kwarai da gaske kamar yadda na ambata a ƙarshe za mu faɗo su da takafai wanda za su zama tushen bayanai don samun bayani akan dubban hulɗa da malamai za mu faɗi managarta inda za a samu ƙarin bayanai daga cikin abin da malaman suka faɗa akwai wasu gaɓoɓi da nake so na mana ishara zuwa gare su a gurguje na farko yana daga cikin ladabi tsakaninka ko tsakaninki da malaminki ko malaminka shine tun farko a kyautata zaben malami a zaben malami wanda yake ya dace da matakin ilimin kuma wanda yake da abin da ake nema na ilimin sannan wanda yake da halaye na kirki da za a koya a wurin yana daga cikin kuskuren da muke wajen zaben malami shine ba mu zaɓo ne dace da irin abin da muke nema ba ko kuma mutane suna bin shahara wajen zaben malamai wanne ne aka ji labarinsa kuma a mutane lokuta ba dole ne wanda ya shahara ya zama shi ke da abin da yake bukata ba dole ba wani lokaci ma shahara takan hana malamin da ya shahara ya ba ɗaliban shi abin da suke bukata domin wannan shahara za ta cinye mashi mafi yawan lokutan shi masu son su gana da shi masu son su ɗauki hoto da shi masu son su gayyace shi ya je musu lacca ba za su bari a san ɗaliban shi su mori ilimin sa kamar a kamar matar aure ce da wanda take da mijinta ba wanda ya san shi a duniyar nan da wanda kuma a ce mijinta gwamna ne a ganin ko ta fi morewa miji za a ga kamar matar gwamna ta fi morewa ko amma ba haka bane in kina da kawa wanda take da miji wani babban mutum ki tabe ta shi da ke da mijinki kullum kawai zai fita kasuwa ne ko shagon shi da zai harkar shi ya dawo gida ku kwana wuri daya kwana kuna fira gari ya waye ku fada ku daɗi da wadda za ce wata guda ba ta samu awa daya ta yi magana da mijinta ba sai ta gaishe a kibiyo ta amma kuma na ana ta gaishe ta ana sa babban mutum to ba koyaushe ne shahara take da wannan amfanin ba ba shi ba za a ji labarinta amma kuma za ka biya farashinta Allahul Musta'an to da haka yana da cikin ladabi shine mutum ya guje ma zaben malami kawai akan shahararsa amma akan bukatar da zai biya maka haka abu na biyu ko kuma da cikin abubuwan masu muhimmanci shine wajibi ne mutum ya zama mai biyayya ga malamansa da abin da aka ce ya yi ya yi da abin da aka ce ya bari ya bari matuƙar wannan abin bai taɓa wa shari'a ba ana ciro wannan daga kisar annabi musa da annabi kadir alaihi masala kun ga khadiru ya ba annabi Musa doka tun farko cewa fa in tabatani fala tas'alni an shay'in hatta uhdi talaka minhu dhikra in dai zaka bi ni to karka tambaye ni komai tana na ga maka ba na son shishigi annabi Musa bai iya hakuri ba sai da ya ta wannan tambayoyin shi ne hamman Allah yake cewa ina ma da ce dan uwana Musa yayi shiru har mun samu karin bayanai akan ilimin hadisi to amma da iya wannan shirin ba ba a so ka zama ne landan da kazalla irin wannan wadda malami na cikin magana tana karbewa ba kyau yana hana albarkar karatu duk abin da aka ce mutum yayi to yayi ya bari ya bari ah, haka kuma ana son ya zama an girmama malami girmamawa bisa duk wani abu da yake da sunan girmamawa a shari'a da al'ada a shari'ar musulunci ne girmamawa to a yi shi a al'adar mutanen wajen menene girmamawa to shi ma a yi mamalin shi saboda kowane mutane kuma inda suke rayuwa akwai abin da al'adar su ta hukunta cewa girmamawa ne inda kun ga misali kamar a ƙauyuka birni ya riga ya lalace babu al'adu yanzu a birni sai dai ba da barikanci amma a ƙauyuka misali yana daga cikin girmamawa idan malami ya zo ya taho to kowa ya kauce ba shi hanya duk babba idan ya taho diya da za su kauce su ba shi hanyar wuce kin ga wannan a ƙauye ke amma a birni ba sai wa wani bangaje ka da kafa shi misali ke ko sannan a mukaddara shin yana cikin al'adar mu ka buga wa malami waya ko ka mai flashin bai daga cikin mutunci wannan ba da izini ba kawai ka kira ka mutum flashin ko da ta an kani ya san farashin ko to yana da kyau mutum ya kiyaye irin wannan haka akwai akwai wuraren da al'ada ta hukunta ba ka fara yin malami magana ta ya maka ko da ka gan shi a wani waje ne inda ya kula ka ba kula shi to wannan maduwar a lalunci haka haka akwai akwai al'adun da suka hukunta cewa ba a faɗin sunan malami kuma al'adar mu haka take ba a cewa kawai kabiru misali dole sai an ce mala ko Allah shi gafarta mala ko aramma ko alasaini ko me ake faɗa gwargwadon halin al'adun mutane ko yaransu wannan mariya daga cikin mutuntawa a nilanin al'ada wajibi ne a zuwa malami duka irin wannan girmamawa kuma wajibi ne a san darajarsa da haƙƙinsa ko da bayan shuɗewar zamanin koyon karatu ta ya ake sanin haka shi ne a dinga mushi addu'a Allah ya saka wa mu da alkhairi mun surratu a dinga musu addu'a Allah ya gafarta musu malamai suka ce babu laifi ziyarar kabarin babu laifi kuma a dinga mutunta iyalansu da waɗanda suke danginsu ko da bayan shuɗe wasu malama sannan hakuri akan nan kufarci da halin wani malama akwai malamin da kamar da muka fara tun farko ɗan adanci yana da wani halin da ba a su akwai malamin da mugu akwai malamin da haka nan kawai zai tsana wani akwai malami wanda yake mai sa ido akwai mai ƙauran maki akwai mai zalunci zai adalci ya fi son suwanci ya son suwanci duk ana iya samun ko to sai a yi haƙuri kamar yadda idan Allah ya sa babanki ko mijinki na da wasu halaye marasa kyau ba haƙuri kike da shi ba idan yanzu mijinki yana shan taba Allah ya tsare haka za ki haƙura da warin taban ne gobe na kusa da shi zaki ce ne ko bari ke kai wa alƙali a kashe aure nan ce bai ce ni ba na san warinta ba ai ba na jin ya kai da da za kashe aure a gaba alƙali ko haka za ki haƙura tun da dai kin ji kin gani haka idan idan baban mutum yana da wani hali na banza a ce duk an mushi faɗa sai yayi zagi sai yayi asha ko kuma yana cin mutuncin mahaifiyar ku a idan ku za ku ce ba baban ku bane hakuri za a yi da shi a a ja har Allah ya raba lafiya ko za ki ga shi ma malama a kowanne yake da wani hali tabbata halin ba mai kyau bane to shi ma hakuri yake da shi akwai malamai da suka zo a cikin tarihi waɗanda suke da wata halaye har labarin da ake amma haka ɗaliban suka kai hakuri da su akwai al'imamu suleiman ibn Mihran al suna ina jin kun saba jin suna wannan malamin A'mash malami ne babba daga cikin malami amma yana da halaye mara shi Allah ya gafarta ne daga cikin halayen shi shine yana da kare a gidan shi wanda in ka zo gidan karen bai cije ka saboda baya san kowa ya gidan shi ya aza kare kawai dan ya dinga cizar mutane sai aka samu wasu ɗalibai su kuma suka sa wa karen guba ya ce mutu saboda ya takura musu idan yana cikin karatu in ka zauna kusa da shi sai dinga yi idan ya miƙa hannun sha kawai kawai sai rankwashe ka haka nan kawai ba kare kawai ba wani barko ya taba zuwa haka da kazan lahaci zauna a gaba da zauna a gaba malam ya fara karatu yana yana rankwashe shi kuma inda ka tsirwai kai ka gajin rankwashin ka tashi to an zama karatu wani ɗalibai suka dinga mai ishara don allah ka yi haƙuri kakka tashi ka yi haƙuri haka ake ta rankwashe shi haka tashi makarantar malami ne wanda yake yana da ciwon ido baya gani idan dare wata rana sai ya je jana'iza sai wani ya ce mashi alaga ta malam barin kai ka gida barin maka jagora mai da ka gida tun da yamma ta yi ya kama sandan shi ya tafi da shi ya kwanya kawo shi gida kawai sai bayan gari da shi ya kai shi daji ga shi dare ya yi sai ce mashi alaga ta malam ya ce ya aka yi ce ka ganin da muke to daji ne wajen gari kuma wallahi ko ka koya min karatu yanzu nan ko kuma anan zan baka wallahi shikenan sai dai ka sani za ka koma gida yake to Allah ya amma ba ku ne kawo zauna in koya maka ya zauna ya zo da dama takaddun shi sai da ya cika takaddun shi gaba daya da hadisai ya cika su fal ya tabbata ya kwashi iya abin da zai kwasa ya ce to zai kake gida alaga sanar haka suka faro malamin ta mushi Allah ita sai da suka zo shi kuma ana shigowa gari sai ya bada ajiyan allunan a wani waje ya raka shi har kofar gida ana zuwa kofar gida da malam ya tabbata ya taka dokin kofar gidan shi kawai sai ya rungume shi ya sa ido ya ce barawo da aka tare sai ce ku kwace min alluna da ke hannu wannan matsayacin sai ce ai kayi a banza mala wannan alluna na riga na ba da su tun tuni sai ke ka Allah ya isa kuma dari san na gaya ma na ƙarya ne sai ce a hau ai na san wannan da ya kafa faɗa ne kawai to haka tarihin yake cike da da irin wannan abun nan da suka dinga yi takun saka shi da ɗaliban shi saboda bai da haƙuri to akwai irin wannan wanda komai aka yi sai faɗa to haka ake haƙuri da shi akwai malamin da zai zama yana da wani hali alal misali malami da zai zai zo kina sai da kaya zai ya an shi ya kibiya shi ne sai da a tabbobi go da ya kwasan ma yi shi da matan shi kayan sallah kuma wallahi ya kibiya Ta wurin bashi kenan go za ka baki hakuri da shi haka ya biya kake je kina kazalla kina kina kina tsine mai albarka cewa malaman nan ba sa aiki da karatu ina mana misali ne kawai da zamu gani haka ana so kuma ya zama a dinga zama a gaban malamai cikin natsuwa sannan daga cikin ba aka ce ba ka zuwa ka ziyarci malami ko ka je inda yake ba tare da izinin shi musamman mata baya daga cikin ladabi ki je gun malami ba tare da izinin shi ba ko kuma gidan shi ko kuma a lokutan da ba na karatu ba a nemi sai an gana da shi duk wannan baya cikin ladabi sannan an zo ganawa da malami wajibi ne a yi magana ta mutunci ya girmamawa kuma kar magana na fara a ɗazu yana daga cikin rashin ladabi shine yin katsalanda a cikin abin da malami ke fada yana jawo aya kafin ya kai ƙarshe ki ƙara samun shi ke nan kin haddace ko ya ja hadisi bai ba ki dama ba ki ƙara samun shi ko yana so ya faɗi wani abu ki maza ki tana mai ko ki ce malam ba haka bane landan da ake malamai a aji akwai waɗannan marasa kunya a aji ko na ga irin wata ta yi kama da yin wasu kuma a cikin al'adarsu kamar idan ana tafiya da malami shi ne ba a jerawa kafaɗa da kafaɗa da shi idan kai malami ko da abokinka ne ko sa'an ka ne to ba ka jerawa kafaɗa da kafaɗa da shi idan da rana ne sai ka tsaya a bayan shi idan da dare ne sai ka tsaya a gaban shi haka suke cewa ya danganta ne ga irin al'adar mutane sannan shi kuma malami ana so zama mai tawalu kai ya zama mai girman kai da zincewa ya fi kowa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin kowa amma yana goye mutane akan abun hawan shi ya sha goye mutane akan jakin shi ko rakun yana zama da mutane ya ci abinci tare da su yana hulɗa da su yana zuwa gidan mutanen shi manzo Allah yakan je gidan tsohuwa wanda ba ta da kowa ya je shiga ɗakin ta ya zauna akan gadonta ya gaisa da ita in ta kawo mishi irin abincinsa na tsofaffi ya ci bai da girman kai irin kwaɗannan da tsofi suke ko ragowar su ba zai ce shi babban mutum bane ba zai ci wannan ba sai an sa ya ci kuma ya mata godiya yana zuwa gidan sa ana su mahaifiya ana tsohuwa ce har ya barci rana a gidan duk wannan yana nuni zuwa ga tawalu to wajibi ne shi kuma malami ya zama yana da wannan tawalu saboda abun koyi ne shi a cikin al'umma babu kyau girman kai baya daga cikin halin mutanen kirki Allah ka tsare mu bayan da muka san waɗannan abubuwa ya kamata mu fara tunanin su ne ya kawo malami ke fuskantar irin wulaƙancin da yake fuskanta me ke sa a raina malami bayan mun ji ƙwa'ani ya girmama shi sunna ta girmama shi halin rayuwa ma ya girmama shi har malamai sun yi bayani akan ladubba da ya kamata a aiki da su wajen girmama malami me yasa kuma aikace malamai suke fuskantar irin wannan wulaƙancin me yasa ya kamata mu tambayi kanmu abu na farko akwai hasara ita ce matashiyar da aka nemi ne magana a cikin asali menene hasada ne ganin kyashin alherin da Allah ya wa ilimi ima ce kuma ka'idar da Allah ya sanya ɗan adam ne duk wata ni'ima da Allah ya wani kuma Allah zai jarabce shi da wasu wanda ba sa san wannan ni'imar suna cin haushin shi a kanta duk wani wanda Allah ya bashi wata falala da ya fi sauran sai kaga sauran suna da shi sauran mutane za su da shi ma'ana yanzu Ƴan mata ne duka ƙawayen juna idan wata ta samu miji sauran ba su samu wasu sai shiga suna jin haushi da kamar ita ta hana su su samu miji Ƴan kasuwa ne duka suna ciniki iri guda idan ɗaya ya fi sauran samun kwastoma sai su fara jin haushin shi haka mutane ne duka suna anguwa guda suka taso sai Allah ya ba wani ɗaukaka a cikinsu sai ka ga sauran sa'annin shi in ba wanda Allah ya tsare ba kawai sai su dinga jin haushi wannan ɗabi'a ce sai Allah ya taimaki mutum yake iya maganinta sai ya ji wani abu a ran shi cewa kai ina ma dai da ba wannan ne ya samu ba da a ce ni ne na samu Allah ka tsare mu daga wannan cuta to ana wa malamai hasara tun daga isu isu junansu to kuma su da sauran mutanen gari ana hasara a ga malami ya samu wani abu ko ya ɗaukaka ko an ji sa ko yana da murya mai karfi da ake jin maganarsa to ana mai hasara to wannan hasara takan jawo rai domin ta hasara daga cikin illata ta kan hana ganin duwani alheri na mutum mahasadi zai ganin alherin wanda yake wa hasara duk abin da yi sai ya mai wata mummunan fasa duk abin da yi sai ya ga cewa ba haka ya kamata a yi ko kuma ba a iya ba akwai jahilci jahilci yana zama sanadiyar wulakantar malamai shi ne mutum bai san ilimi ba da haka bai san darajar shi ba duba ku ga mu talakawa ba mu san darajar kuɗi ba masu kudi suka san da kudi da aka idan talaka ya samu kudi nan da nan sai bindiga da su sai sai kashe su da za a bani miliyan biyar a yau duk sai na kashe su kafin wata guda saboda ban san da su zan fara tanin me zan siya me zan siya na yi kaza na yi kaza ko amma idan mai kudi ya samu dubu biyar yana taniya za a iya ƙara su ne a cikin jarin kuɗin shi su ƙaru ba a tunanin shi ya kashe su ba kuma din da ya ga wani mai kudi ya san mutuncin shi ya san saboda ya san gwagwarmayar da ake gaba a samu kuɗi idan ya zama kuɗi dan uwan shi ya san darajar sa amma to shi jahili tunda bai taba zama malami bai san wahala ilimi ba ko yana raina malami da ka jahilci ne ka ga mutum na raina malami alama bai san darajar ilimi ba idan mutum ya taba yin ciwo iri kaza sai ya warke in ya ga irin cutar ya fi gane tausayin shi ko yawwa idan an taba miki mutuwa mutuwar ɗa ko uba ko miji ran da aka yi wata irin wannan mutuwar za ki fito siya mata fiye da wadda ɗanta bai taɓa mutuwa ba fiye da wadda mijinta bai taɓa mutuwa ba fiye da wadda babanta bai taɓa mutuwa ba yanzu za ki tuna eh wannan zafin ke ma kin taɓa jin irin shi za ki fito siya mata haka ne ko a akwai sakacin hukuma hukumar ƙasashenmu da muke rayuwa sun taimaka wajen wulaƙanta malamai shine malamai ba su da mutunci a idan hukuma ana neman su ne kawai idan an zo siyasa a siyasar masu wa ake nema waɗanda suke da murya da za su faɗa a shi wannan sun ce wa talakawa a zaɓuwa na za a zaɓe shi amma ba ka babu don gwatu da malamai in ga likitoci da injiniyoyi da lauyoyi da masana harkoki tattalin arziki da malaman jami'a duk waɗannan gwamnati tana yi da su da haka suna da hukuma da take kula da su suna da albashi suna da promotion in an tashi abin da ya shafi harkar za a nemo su da aka sai sa mutane suke ganin girman su yanzu da aka taba wani dan sanda to sai inda karfin kuma ya sanda ta kare da aka taba wani soja sai inda karfin kuma su ta kare da aka taba lauya sai inda karfin kungiyar lauya ta kare amma aka taba wani malami sai da ce to Allah ya saka mai ba wasu da aka kare shi hatta malamai yan wanzu sai Allah ya saka ko kuma ma murna to wannan rashin samun kulawa a hukumance da kuma a idan al'umma shi yasa malami bai da daraja hukuma ba ta kula ba sai kuma al'umma ma ba ta kula ba duk wanda ka ga ya tsaya yana karanta da al'umma to yana yi ne kawai don lahira amma su al'umma ba za ta ɗauke mashi ɗawainiyar rayuwar shi ba ruwansa da shi me ya ci me ya sha ina yake kwana ya 'ya'yan shi suke yi in babu lafiya ya zai samu kuɗin magani ba wanda ya damu da wannan za zai a zo a taru a gaban shi ya karantar kowa kuma ya koma ya harkar shi gara gara ma ku mata suna da kishi da kankanin su taimaka malaman su amma maza ba ruwan su sai da dai a hannun malam za ku amsa kudin ku ba malamin ku amma su ba su ba na su malamin ba in aka taru a gaban malam aka karatu kowa da an tashi tashi ko zai tafi malamin nan ranar a gidan shi akwai abin da za a ci ko babu ba wanda ya damu kuma ba za a ce bari a dinga haɗa kuɗi in wata ya a bashi albashi ba yadda su ma suke an san albashi a wata ba za a ce to malamin nan tunda ya dage yana koya mana addinin mu bari shi ma mu ɗauke mashi wata ɗawainiya ba za a yi haka ba idan ma ya zo ya ci bashi a shagon wani bai biya ba to ya zama abin faɗi kun ga sakacin al'umma da kuma sakacin gwamnati ya sa sai mutuncin malamai sai zubi sannan akwai rayuwar da muke yi ta jari hujja ne waye mai mutunci kawai a idanmu shine wanda yake da kuɗi kuɗi ta riga sun zama su ne allolin da muke bautawa duk inda ka haka mutane suke ba ka da wani mutunci a idan mutane sai in kuɗi ne da kai in ba ka da kuɗi kone kake da shi ba mu mutunci wani akan shi muke zumunci akan shi muke a akan shi muke makwabtaka akan shi muke mutunta mutane wato idan mutum zai aure yanzu yana neman ina ne zai aure wata ƴa wadda zai samu wani abu ita ma tana neman waye za ta aura ta samu wani abu kowa abin da yake ne baki idan mutum zai abokai yana neman wanda zai samu ne a gunsu idan mutum zai yi a duk wani abu da zai yi to yana tunanin me zai samu a ciki da haka sai zama abin da kawai ke da kima a cikin a idan mutane shine arzikinka na duniya yawan waɗanda ake cewa malamai shi ma ya ja musu zuban mutunci duk abin da yawa duk yin kima za abu yawa bayan kima duk kowa malami inda ka buga malamai na sun yawa a gari guda ka shiga ba su daraja wannan kuma isnatar duk abin da yawa ba shi da daraja yanzu biyun da muke ganin darajar likitoci din nan na asibiti da za su yawa a gari shi sai mutuncin su ya zubi da za a ce za a dinga producing likitoci yadda ake producing masu nce misali a ce a shekara daya an yaye likita kamar guda dubu ɗari biyu sai su rasa aikin da zarar su rasa aiki za su yi arha a gari amma tun da ba su da yawa in ka je shi kama da ƙyar ka ga ƙwaya ɗaya ya saurare ka ko to sai zama suna da daraja hayin zinariya mai yasa yake da daraja saboda bai da yawa duk abin da yawa bai yin daraja kalla ku gani da wanda yake da ɗaya da wanda yake da ɗaya goma sha ɗaya miƙa ɗayan nan idan kika tashi kika da ɗanki ta yi atishawa tana mara to hankalin ki a tashi ranar a asibiti rashi ne amma mai goma sha ɗaya sai ta fito daga uku ma ba su da lafiya mutane su gaba wani haka ta ce allah ba ku sauki damuwar ta ba ta kai damuwar mai ƙwaya ɗayan nan ba ko saboda yanzu suna da yawa ko da a ce tsautsayi ya zo da ajali uku ɗin nan sun mutu hanyar da akwai saura amma mai ɗayan nan idan ya mutu ya shi ke na haiti ta koma zero ko to duk abu in yi yawa haka yi ina fata mun gane to wannan yawan ma da malamai suka yi a cikin mutane da ya sa darajar su taron misali da a faɗin yankin nan gaba ɗaya da abubakar gumi shi ne malamin da kawai ake jin labarin shi allah ya gafarta mai murya shi kawai ake ji sai zama yana da daraja sosai a cikin mutane shekara talatin baya zuwa ƙasa da haka amma yanzu masu irin wannan murya da yin sun tafi ɗari waɗanda ake a suna tibin nan da ake fada da wutan da wane ne ina jin ana sa malamai sun fi guda ɗari hala sai dai ke ta ganin su kawai akwai wata tukulluma a kan intanet inda ake saka karatukan malamai da ake ce malabar sikir za ki samu malami sama da ɗari uku a wajen a nan arewacin najeriya kawai kalla ku gani tafsirin azumi in aka fara yi tun karfe hudu na asuba a rediyo har karfe ɗaya na dare a sa wannan a cire wancan a sa wannan har ka rasa ma wanda za ka saurara to sun yi yawa ne sai zama abin bai da kima na fata muda gane a samun waɗanda suka yi karatu amma kuma ba su da siffar malamai saboda watakila ba su yi karatu a hannun malamai ba ko kuma girmansu bai kai su zama malamai ba a shekaru ko siffarsu ko irin maganarsu ko halayyarsu ba irin ta malamai ba ne wannan ma ya rike darajar malamai wani akwai karatu amma akwai karancin shekaru akwai karatu amma akwai rashin tarbiyya akwai karatu amma akwai rashin sanin ya kamata duk ana samun haka ko sai su dinga yin wasu abubuwa waɗanda da su za yi malamai kuɗin goro duk da wani kwaya ɗaya a cikin sai wani abin da bai kamata ba sai a ce a ji haka malamai su wannan ma ya jawa malamai zubar mutuncin su sannan sai abin da ya biyo bayan na da tsakankanin malamai yiwa juna raddi yiwa juna hasada yiwa juna habaici yiwa juna maƙarƙashiya musamman a wuraren da yake malantar tana da daraja daraja da ke dawo da abin duniya kamar a ce ga wani masallaci wanda in kai limamin shi ne za ka samu girma a manyan birane irin kano kaduna abuja ana samun irin waɗannan amma da wuya a irin inda babu wani abu da tattalin arziki a ƙasa a samu haka sannan akwai eh, rashin riko da gaskiya daga ta fuskar su kansu malaman ko ta al'umma malami ne an ba shi amanar wani aiki kuma bai iya rike amanar ba kamar a ce malamai wanda suke shiga harkar siyasa ko aikin gwamnati ko malamai da ake sasa a cikin wasu kwamitoci ko su hukumomi sai a ga sun yi mu'amalar da ba ita ake tsammani ba to wannan sai ya rage musu kima sannan yaɗuwar munanan aƙidu kamar irin shi'a ɗan nan irin ɗariƙu na sufaye wanda suke da aƙidun munana da suka yaɗa a cikin jama'a sai zama kuma a cikin dukkan aƙidan akwai wasu da ake ganin su malamai ne da suna yin abubuwan da suke ba su da kyau ko suna faɗa maganganu marasa kyau sai zama musu da mutunci su da sauran malama sai kuma nisantan tafarkin magabata eh, dangane da ita kanta sana'ar malanta da malamai amma ba a kan tafarki irin na annabu da sahabbai ba muka mai da muka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon malam, sai kuma sahabban shi sai na bayan su eh, ba a san irin tafarkinsu su game da malanta ba yaya suke irin malantar yaya kuma suka mu'amalanci ɗalibansu da zama da mutane sai zama malamai ne a yanzu amma akan wani tafarki daban sai wannan ya ja musu matsaloli wannan suna da cikin dalilai waɗanda za su bayyana gare mu su da wasu su cewa su suka jawa malamai zubar mutunci a wuraren da suke rayuwa Allah ya tsare to abinda za a yi a matsayin mafita shine a yi maganin waɗannan matsalolin domin duk cuta dama aka san ga abin da ya kawo ta to za a iya sanin maganinsa duk abin da yake matsala ne ke sai a magance shi da gaskiya wanda za su iya zama mafita kuma shi ne mutum ya dinga cin da duk abin da zai faɗa ko zai aikata ta akwai hisabi fa a ranar alkiyama kuma cewa cin mutuncin musulmi kawai gama garin musulmi manzo Allah sai ya hana da yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin mumini fasikanci ya kasa kuma a kafirci ba kyau zagin musulmi ma gama gari ballantana kuma musulmin da ke wata daraja ta musamman haka Allah yana faɗan cewa ya ayyul na amanu la yaskar qaumun min qaumin ya an yakunu khairan hun, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan hun. Allah ce kada wani daga cikin mu'minai yi izgili ga wani daga cikin mu'minai wanda halama ya fi ka alheri wanda zaka zaga ko mun ji cewa malami tabbata yana da alkhairi zagi shi ko cin mutuncin shi ba daidai bane ta fuskar a faɗan munanan maganganu a kansu da ɓatanci gare su akwai magana shahararriya da ake dangantawa al'imamu ibnu asakirin dimashki rahmatullahi alaihi a littafin shi mai suna kabiru kazibin muftari ala abin hassan ash'ari inda yake cewa lusumin ulama'i masmuma naman malamai yana da guba cin naman su ka ci nama ne mai guba ba kaman cin sauran naman mutane da Allah ya ce a ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarintimu yin gulman mutum kamar cin naman sa ne danye ba wanda yake sanya haka ya ci nama ɗan uwansa bayan ya mutu to idan mutum ya ci naman malami al-imam abul muzaffar ibnu asakir dimashq yake cewa to wannan naman mai guba ne ya ce wanda duk ya ci namansu sai an ga asirinsa ya toni tun a nan duniya kuma wannan a aikace an sha gani ba abu ne wanda yake mu kalli kuma hadisin da manzala ba da labari da yake tambayar sabai ya ce kun san wane ne fallatashe suka ce fallatashe wanda ba yi da dukiya bai da kama sayar ba shi da jari ya ce nasu ba shi wane nake nufi ina nufin wanda zai aiki na nagari a nan duniya komai ya cika tauhidi sallah azumi zakka biyayya iyaye komai ya cika rana alkiyama idan aka zo amma ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya yi wa wani kazafi ya aibata wani yanzu Allah sarki ne yake cewa a dinga daukar ladan shi ana ba wani ana ba wani ana ba wani har gaba ɗaya ladan shi ya kare da kuma masu bin shi ba shi kuma ce kina ki dira anguwan nan yau da miliyan ɗari amma kuma da zaki bar anguwan shekar da ta wuce ana bin ki ba ta suka masu bin bashin nan suna ji sai su kawo da yan sandan su a zo a tare a kofar gidanki a yi ta ɗiban kuɗin nan ana ba mutane haske kuɗin nan sun ƙare gaba ɗaya baki da kofi titi ba kuma sauran masu bin ki bashi ke ba yarda ba daga nan a san miki anko a tafi da ke gidan yari da safon nan sunan ki miliyoniya kafin la'asar kin mai gidan yari wannan ƙaramin misali ne a kabin da zai faru ga mutumin da ya je lahira da aiki na gari amma kuma ya ci mutuncin mutane da bakinsa ko da ƙarfin hannunsa ya ci amanar mutane ya faɗi mugayen maganganu a kan Allah ta kare al-imamu fahawi abu rahmatullahi alaihi a cikin aƙidarsa yana faɗan cewa aƙidar musulmai ne ahlus sunna daraja malamai a inda yake cewa wa ulama is-salafi min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahlul khairi wal athari wa ahadul fiqhi wan nazari la yuzkaruna illa bil jamil wa man zakarahum bis su'i huwa ala ghairi ya yace malamai can daga cikin malaman salaf na farko sahabbai da tabi'ai da na bayan da malaman hadisi da malaman fiqh yace mutanen alheri kun ji kaida malamai masana qur'ani malamai masana hadisi malamai masana fiqh malamai masana duk fannonin addini mutanen alheri ce aƙida ce a musulmai wannan ya ce ba a ambatansu sai da maganar kirki wanda duk yake ambatansu da saɓanin magana ta kirki to baya kan tafarkin musulunci al'imamun nawo yake cewa a cikin atibiya fi adabi hamalatin ƙwar'an ya ce muna zuwa mu je mu yi sadaka in za mu je makaranta sai ne addu'a mai tawassuli mu ce ya Allah muna tawassuli da sadakan nan ka hana mu ganin aibin malamanmu bai ba su da aibi bane amma kai ka bari mu gani saboda idan mutum ya ga aibin asara tana koma zuwa gare shi shine sai ya kasa samun darajar ilimi sai ya kasa samun amfanin ilimi a da haka hadarin yana koma zuwa ga wanda yake bibiyar aibin malaminsa ko yake zaki malaminsa zai asara zai nadama kuma ba zai tsira ba Allah ka tsare mu na so na buga mana wasu misalai na wasu manyan malamai a tarihi waɗanda a wani lokaci a rayuwarsu sun yi wasu malamai reni duk da manyan malamai ne amma tsawon rayuwarsu sun yi nadama abin da suka yi na farkonsu shine abu salamata ibn abdurrahman wanda babban tabi'i ne a cikin tabi'ai malami ne kuma allah ya gafarta mashi dan gidan sahabi abdurrahman ibn aufin da kan shi yake cewa kamar yadda al'imamu sa'id ibn mansur ya ruwaito a cikin mukaddimar sunan dinsa? cewa na yi nadama irin renin da na dinga yi wa ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhuma babban sahabi ne kuma ɗan uwan manzo Allah sallallahu alaihi kuma malami a cikin sahabbai manzo Allah ya rasu ya bar shi shekarar shi goma sha hudu a duniya ya rasu manzo Allah sai ta bin malamai cikin sahabbai su Aisha su Umar su Abu Huraira suka ta koya mishi ilimi har wa yi gari ya zama babban malami da ke taɓa gari irin malami irin shi Don yana cewa bayan baya addu'a da annabi mushi cewa Allah ya sanashe shi ilimin addini yana cewa babu wata ayar Qur'ani sai da ya zama na san ta na san ma'anarta na san akan wa aka saukar da ita na san yaushe aka saukar da ita sai shi kuma wannan yana ganin sa'an Ibnu Abbas ne shi a shekaru sai dai shi ba ba ne sai ya raina shi ya ƙi karban karatu a wurin shi daga baya yake cewa na yi nadama tsagerancin da na yi mushi ya ce da na bi shi na lallaɓa shi na mushi ladabi da na kwashi ilimi mai yawa haka akwai a'amas wancan da muka ambata rahmatullahi alaihi shi kuma ya taɓa yi ma ɗan malik irin wannan rainin hankali anas ɗan malik har manzan allah sallallahu salama kuma boyi boyi manzan allah sallallahu salama ya rayu a ƙasar kufa tare da su kullum idan anas ya wuce sai a masha ce ni dai ba na son karatunka ba za an shi karatu a gunka ba kana sahabin annabi amma ka zo kana aiki a gwamnatin hajjazu gwamnatin azzalimai a ce na yi nadamun wannan wautattawa domin daga baya sai na buƙaci ilimin anas sai kuma ya zama yanzu anas baya nan sai dai na koya a gun wanda sai koya a gurinsa aga ya nisanta kanshi daga falalla kasancewa ɗaliban anas kai ya zama ɗalibin ɗaliban anas dan malik radiyallahu an haka akwai abul yaman wanda malamin su bukhari ne sunan shi alhakam ibn nata rahmatullahi alai ya je makarantar imam malik a kasar madina da ya je sai ga maliku ibnu anas rahmatullahi alai babban malamin nan sai ga maliku kamar sarki ne makarantar shi kamar fada yana zaune a kan kujera ta alfarma an zauna duka an yi shuru ana sauraron shi sannan ga 'yan agaji ga 'yan sanda ga masu mutane bulala idan ka yi shuru sai ya ce kai wannan malamin ba malamin Allah ba ne wannan malamin na duniya ne wani irin malami ne a ce makarantar shi kama fada sai ya fushi ya tafi bai kwai ya ce shi baya kan karatu zafin kai ne irin na mata ya ce daga baya iya rayuwa ta sai da ne na dama haka akwai malam khalaf ibn hisham al-bazza mai riwayar khalaf ta alkur'ani matashi ne tun yana ɗan shekara 17 ya rika alkur'ani hadda mai ƙarfi sai malamin shi rubuta mashi wasiƙa ya tura shi gun wani malami mai suna abubakar ibn ayyash cewa ka je gun malam wane ya koya maka karatu a cikin wasiƙar sai shi wancan malamin ya rubuta yabo mai yawa ya ce wannan ɗalibin nawa ina ji da shi kaza kaza kaza kaza da aka kawo wasiƙar aka karanta malamin sai ya ce a kira ɗalibin da ya shigo sai ya gaishe shi ɗan yaro matashi ko gemu ba shi sai ce kai ne aka ce ka fi kowa iya karatun ƙwar'ani to karanta mu shi kuma kawai sai ya ji wannan da aka faɗa mashi kama an mai wulaƙanci sai ce ba za a karanta ba kai ba malamin kirki ba ne kana wulaƙanta masana ƙwar'ani ya tsaki ya tashi ya fita shi da kai shi ke cewa iyakar rayuwata yadda ne na dama kan wannan wulaƙancin bai malamin wannan fa wasu ne wanda suka yi abu ɗaya ɗaya ɗaya haka amma suka rayu suna da dawo shi tunda su ma sun zama manyan malamai a cikin addini amma kullum suna tuna abu suna na dama, suna ganin cewa ba su kyauta ba yana kuma wa a yanzu da muka mai da sun zarafin malamai ya zama sana'a za a zo har islamiyya a da malami a zazzage shi a ta mutunci shi a mai gori saboda ya yi matsayin ki bulala a murguɗa malami baki a mai ƙagi a mai ƙazafi ko a bugari ana zage shi ta a facebook ko a ce mishi kaza wannan yanzu yana faruwa a cikin al'umma babu shakka wannan munanan ɗabi'u ne Allah wani ya tsare ina yi wa kaina nasiha da sauran 'yan uwa masu saurari na kai tsaye da kuma wanda aka rara daga baya cewa mun tsoron Allah mu daina cin mutuncin malamin daga cikin ah, abin da ya kamata mu kula shine idan fa malami ya riga ya koya maka wani abu to yana gaba da kamar yadda inda aka riga aka haife ka waɗannan ba su ne iyayenka a bada ba za ka yi tallafa sawa'un kawai gari ka ga kana sun samu ɗayan iyaye ko kuma kana ganin da dai ba su bane iyayenka da ya fi misali to amma da baka saka talla ba haka duk wanda ka bari har ya koya ba to ya shiga gaban ka idan kana son kai ma ka samu daraja ta malami wata rana sai kai malaman ka biyayya idan kana so ka samu albarka ilimi sai kai malaman ka biyayya don haka mu ji tsoron Allah mu bi Allah kuma mu bi ka'idar rayuwa da ta hukunta wajibi ne mu girmama na gaba da muwa gaba daya wanda ya girme ka a shekaru ko girme ka a rayuwa ko ya riga ka haka haka to yana da mutuncin da wajibi ne ka bashi ba daidai bane ka kanta shi ko kuma za a ga mutum ya tare da malaminsa suna zaune lafiya suna mutunta juna ran da wani abu ya haɗa su kawai shi kenan sai ya ta malamin sai ce duk alherin malamin ma na da ƙarya ne wannan yana daga cikin butulci irin butulcin da yahudawa suke kamar da ya zo a cikin hadisi da abdullahi dan salam ya musulunta ya ce manzo Allah sallallahu ya manzo Allah ina so ka tare yahudawa ka tambaye su a na in ba ka ba idan suka ji labarin na musulunta za su ci mutunci na ba za su ji girma na ba shine da aka tara su aka ce me za ku ce game da wani suka ce babba ne dan manya yake a cikin mu yanzu Allah ya ce me za ku ce da shi inda ya musulunta suka ce Allah ya tsare shi da musulunta ba zai musulunta ba ya fito ya ce na musulunta suka ce ai dan banga ne dama a cikin mu yanzu yanzu na sun canza magana to wannan yana daga cikin yahudanci shine wato ka yi kai wa ido ka sa idan ka toka ka ki bayyana alherin mutum saboda yanzu kun samu matsala da shi kamar yadda mata suke dan sarrafa da da mazaje su kun duk alheri sai su manta gaba daya su ma maza haka duk alheri sai su manta kowa da shi da dangin shi ba zai tabbata alheri akan dayan fati din ba kowa kawai sai ta sharri ne kuma ƙarya ne وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا a ina suna ambaci sunayen wasu daga cikin littattafai waɗanda za su zama tushen bayani ga wanda yake neman ƙarin bayani akan bayani akan mutunci da darajar malamai da na dubban koyon ilimi a gurguje akwai littafin na ambaci shaɗazu shine alfaqihu wal mutafaqqih na limamul khatibul bagdadi akwai littafin aljami li akhlaqir rawi wa adab sami shi ma na khatibu ne akwai littafin ibtida'ul ilm wal amal shi ma na khatibu bagdadi ne akwai littafin tazkiratu sami ta ibnu jama'a akwai ta'limul muta'allim turqat ta'lim na zarnuji akwai akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam al-ajurri haka akhlaqul ulama shi ma na ajurri ne akwai kuma zammu man la ya amalu bi ilmihi na ibn asakir akwai littafin kitabul ilm na zuhair ibn harb akwai littafin al-madkhal ila sunan na baihaqi akwai littafin al-ilma ila ma'rifatu usul ar-riwayah wa taqwid as sama' na al-qadi iyad ne ashfa akwai sharafu ashab al-hadith na al-khatib al-baghdadi ila yau akwai raf al malam عن الأئمة الأعلام لابن تيمية أقوي التبيان في آداب حملة القرآن مع الإمام النووي رحمة الله عليهم أجمعين wannan littafin dukkaninsu an buga su akwai su a kasuwanni akwai su a ko'ina wanda yake so zai iya mallakan su ya karanta littafin ta'alimin muta'allim ana makarantar da shi kusan a ko'ina a nan kasanmu a zaurukan karatu wannan bayanai za su taimaka wannan za su taimaka wajen samun bayanai game da ladubban ilimi da mu'amala da malamai na tsawaita surutu ba kamar yadda na yi tunani ba ina fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin abubuwan na faɗa abin na faɗi daidai ina addu'a Allah ubangiji ya kama shi albarka kuma ya sani da ku da sauran wanda za su ji mai aiki da shi abubuwan da suka na kurakurai saboda karancin ilimi tuntuɓan harshe da mantuwa ina roƙon Allah ya gafarta mini ni da ku gaba ɗaya Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya gyara mana rayuwar mu da addinin mu da kasar mu Allah ubangiji ya hada fuskokin mu kamar da hada mu anan a cikin rahamarsa da gafararsa karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina wannan addu'a nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum